بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين يوم أسكال أفريكا تي في تري أدك ندك الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من دون لوكشي بركة من دساكي سادوا أتكين شرن شرن ناكم يتارن البركة تربية تغري جاري شين دمي تتنو أكما تاكن دايا كما تمتين يبي يومي تربية تدعي شي تربية إنغان تنشا تربية تا الدين المسلنشي a cikin wannan shirin kamar kullum a tattauna da babban malamin wato Sheikh Amin Ibrahim Daurawa daga tarayyar Najeriya malami ko masani akan harkar zamantakewa da kuma ainihin tarbiyya malam na sake maka maraba a cikin shirin tarbiyya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam a majalisin da ya gabata ah, magana ya kai mu ga abin da shafi aski. idan an haifi jariri aski da ya kamata amshi yaushe ya kamata a yi da hukunce-hukunce da suke da alaka da wannan ah, daga nan kuma lokaci mun halin sa muka karkara shirin a wancan lokacin yau malam zamu tashi akan wani gaba mai mahimmanci akan abin da ya shafi kaciya malam mai hukuncin ah, kaciya a cikin addinin musulunci sannan maza ake ma ko kuma mata masu ma ana musu sannan kuma mai tasirin wannan a ah, ainihin tarbiyya to alhamdulillahi rabbil alamin wasalatu wasalamu ala ashrafil khalqi ajma'in nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in a magana kaciya magana ce ta ba wai daga lokacin da aka aiko manzan Allah sallallahu alaihi zuwa yanzu aka fara kaciya ba dama can ana kaciya ya tabbata hadisi wanda imam bukhari ya a cikin kitabul anbiya cewa wato annabi ibrahim ma yayi kaciya sannan kuma yahudawa suna yin kaciya wannan sa hadisin bukhari na abu sufyan lokacin da suka tattauna da hirakal mm. sarkin rom kaga ai ya sa an kamo masa wani balarabe eh. ya sa aka kwabe wandonsa ya ga yana kaciya mm. to kuma dama a cikin littattafansu an gaya musu annabin da za a yi ku? za a shi ne a cikin al'ummar da suke yin kaciya suke shayi saboda haka sai ya zama wannan ya ƙara tabbatar masa da cewa mm. lalle wannan shine annabin ƙarshen zamani tun gashi shi kabilarsa ta larabawa suna yin kaciya kamar yadda yahuda su ma suna yin kaciya to kaga wai kenan kaciya wani abu ne kafin musulunci ana yin sa da musulunci zo sai ya tabbatar da shi kuma akwai abubuwa da yawa zaka ga eh, da shari'ar musulunci ta zo ko addinin musulunci ya zo akwai abubuwan da ake yi kafin musulunci yanzu kamar diya a bada rakumi ɗari hmm. dama ana yi da musulunci ya zo sai ya tabbatar da wannan kamar misali zihari dama ana zihari hmm. da musulunci ya zo sai ya masa gyara da zihari in an yi wa mace zihari shi shikenan arabu kenan har abada ba a sake hmm. aure ba amma da zo sai mai da zihari bai zama saki ba ya zama kawai wanda ya yi shi sai ya yi kafara yawa aka gyara shi haka na akwai aure ana yin sa da siga daban-daban da mm. musulunci su sai ɗauka kashi ɗaya ya mm. zubar da ragowar to haka nan kuma za ka ga akwai ita kanta kaciya tana ciki ana yi mm. haka nan adadin matan da ake aura kafin zuwa musulunci dama ana ta'addud ana yin mata da yawa eh. har ɗari ɗari biyu dubu akwai wanda ya zo da goma ma annabi sallallahu alaihi ce zaɓi hudu eh, ya rabu da shida kaga da musulunci ya zo ma ragewa ma yayi ba karawa yi akan adadin da ake ba ana yin hmm. dubu kamar hmm. saki zaka ga ana yin sa barkatai da musulunci ya zo sai ya tsaye da shi a uku ya hmm. rage yawan sa ya mai da shi uku to haka nan aure zaka ga ana auren mace a haɗata ta da yatta ko da kanwarta sai ka kishi musulunci zo soke to shi ma kaciya tana cikin abin da ana yin sa kafin musulunci da musulunci ya sai tabbatar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yace kamsu min alfitra a cike yace alkhitan akwai sunna ta fitira wacce ake wata al'ada gadon gado kuma al'ada ce mai kyau ta musulunci hmm. to akwai yin kaciya sannan kuma akwai hadisi zalta alkhitana ni faqad wajaba al duka waɗannan ana ɗaukan su a matsayin wato umarni ne ko an shar'anta yin kaciya so sai malamai da fuqaha suka zo sai wasu ka ce yin kaciya ya zama wajibi abin da ake kira wajibi idan mutum bai yi kaciya ba ko ba a yi masa kaciya ba to an aikata laifi mai zunubi mai girma wasu kuma suka ce a sunna ce mai karfi hmm. ma'ana in ba a yi kaciya ba ba abu sunnar annabi sallallahu alaihi ba ba abu sunnar annabawa ba hmm. ko ba abu tafarki mai kyau ba hmm. har akwai ma malamin da ya zafafa magana kaciya ke cewa idan aka wayi gari gaba ɗaya suka ce su ba za su yi kaciya ba ko ba su yadda da magana kaciya ba hmm. ya ce ana iya yaƙa su domin sun ba wata sunna tabbatacciya ta addinin musulunci hmm. a mai da su kai wannan ya sa ko da akwai lokacin da muka je wa'azin maguzawa hmm. muka je muka yi musu wa'azi aka samu wajen mutum hamsin suka musulunta to mafi yawa daga cikinsu ba su kaciya ba har da dattijo dan shekara 60 dan shekara 70 matashi dan shekara 20 30 ba kaciya haka muka kwashe su muka kai su asibiti aka je da aka yi musu kaciya to kaga ashe al'ada ce ta musulunci mai kyau yin kaciya hmm. kuma kaciyan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an yi ma wato jikokinsa kaciya hmm. kuma sahabbai suna yin kaciyan nan ana yin ta a lokuta daban-daban eh, lokacin kaciya wata ran wasu kan ce a yi lokacin da aka haifi yaro ana haihuwarsa a yi kaciya wasu kan ce a bari sai kwana bakwai a yi masa kaciya wasu kan ce a kafin ya kai shekara bakwai da mu kaga al'adar mu na nan hausawa da fulani da bare bare da sauransu wasu kan yi kaciya idan kafin yaro a masa a sha a masa bantai hmm. aka ce an sha shi an hmm. masa shayi hmm. so daga nan sai a sa masa bantai wani ya kafin kaciyar nan tumbur ake yawo <laughs> lokacin da addini mai karfi ba eh. tumbur za ga yaro yana yawo sai an sha shi tukuna ya fara jin kunya sai a sa masa bantai kenan daga nan kuma sai wando to har ma taruwa ake aikaciyar lokaci guda an eh. gara in shekara biyar biyar shekara shida an tara su eh. to ana nan ana nan sai da asibiti ya zo sai mutane suke kaiwa asibiti ake yin kaciyar asibiti kuma masu kaciya a sa wando suka zo yanzu ma sai zama kaciya ba irin da ne da za ka ga yaro an sama kara kara an sa kara an tare a zo a yi rami ka gani a gigara mai hmm. zafin na yanzu an daina hmm. asibiti ake zuwa a yi ko kuma akwai masana da su yaro kaciya ga da wandansa har ya warke ba tare da an samu matsala ba to kenan shari'a ba ta yanke lokacin yin kaciya ba amma an fi so a yi wa yaro kaciya tun kafin ya fara jin kunya ko ya fara jin zafi tun yana karami kaga an masa mm. sa an huta eh. amma wasu kan ce ai yahudawa ne suke yi a ranar suna kwana bakwai to amma eh. gaskiya wannan ko ma ya tabbata yahuda suna yi musulunci dai bai ce lalle sai a bakwai ba ko kafin bakwai ba abin da za yi shine a duba lafiyar yaro a kuma duba kaciyar da za a yi masa zai iya ɗauka eh. in aka shawarci masana ko a al'ada ana yi babu matsala ko kuma aka shawarci masana suka ce za a iya masa kaciya ba zai cutu ba eh. to kaga kawai sai a yi masa kaciyarsa to kuma kaciya dama an sani fatan nan ta kan gaban azzakari ake yankewa eh. kuma akwai ƙwararru waɗanda suka iya za a yanke a sa magani wani zai warke da wuri wani sati da wani sati biyu wani ma ba zai kai haka ba akwai mai kan jiki wanda za ka ga eh, baya warkewa da wuri akwai kuma mai mm. warkewa da wuri to almuhim to sai maganan kaciyar mace wasu na ga cewa tunda har an yi wa namiji kaciya mm. ya kamata ita ma mace a yi mata kaciya kuma a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ana yi wa maza kaciya ana yi wa mata kaciya amma an fi karfafa yi wa mazan eh. akan yi wa mata wanda yasa mai risala yake cewa yin kaciya ga namiji wajibi ne hmm. walil mar'ati makrama wato ita hmm. mace wani karamci ne a yi mata kaciya amma ba dole bane hmm. wasu kuma sun dauka cewa kaciyar na yana da alaka da sha'awa mace karfin sha'awa ko rashin karfin sha'awa zaka suna ga matar da aka yi mata kaciya an rage mata karfin sha'awa wacce ba a yi mata kaciya ba tana da cikakkiyar sha'awarta to su laraba abin da yasa suke wannan masu yawon sana'a ne na kiwo da ko masu tafiya cirani sai suke ga matar da aka yi wa kaciya ta fi haƙuri idan mijinta ya yi tafiya har zuwa shekara hmm. ba za ta damu ba amma idan ba a yi mata kaciya ba tana da ƙarfin sha'awa kenan eh. wanda idan mijinta baya nan za ta iya yin lalata to haka suka kudire zaka sai suke ga yi wa matansa kaciya rage musu karfin sha'awa ne wanda hakan kuma zai taimaka cewa mace ta iya haƙuri idan mijinta baya nan ko kuma kafin a yi mata aure ba za ta je ta shiga harkar zanace-zanace ba saboda an riga an yi mata kaciya to su abin da suka kudire kenan to ana nan ana nan zamani ya zo sai ya zama shi annabi sallallahu alaihi wasallama bai hana yi wa mata kaciya ba ko bai sa ba sai ya musu gyara Hmm. akwai wata sana'a ta yin kaciya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce mata in zaki wa mata kaciya kada ki yanke duka dan dan dan abin din nan da ke gaban su shine ake yankewa to wata za ta yanke duka wata yanke rabi wata ta yanki kamar wato an kasa shi uku eh. wata sai ta yanke kashi ɗaya sa biyu eh. wata kuma ta yanke biyu bisa uku sai ta ɗaya hmm. wata kuma ta yanke gaba ɗaya to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana masu yankewa gaba ɗaya ya kuma wato ya bar su daman za su iya yankewa ɗaya bisa uku ko kuma biyu bisa uku amma ba za a yanke gaba ɗaya ba to sai ya zama ya yi musu gyara ne amma bai hmm. nuna cewa ko su yi ko kas su yi wannan al'ada ce hmm. wacce suke yi ko ba a hana su ba hmm. wannan sai ya zama za ga kasashen larabawa da kasashen afirka da waye da waye an yi ta magana kaciya to daga baya da ilimin zamani ya zo kuma asibiti ya zo likitanci ya zo saboda da suka ce su ba su yadda da kaciyar mace ba sun yadda da namiji amma ba su yadda da mace to wani yasa aka yi ta kai ruwa rana har majalisar mm. ɗinkin duniya ta shigo ciki mm. abin ya zama kamar rigingimu a kasashen eh. musulmi wanda su kasashen laraba su suna yi ya zama musu al'ada mm. da aka zo aka ce ka a yi sai abin ya zama aka yi ta kai ruwa rana wasu suka ce to me yasa ba za a ba mace kaciya ba tunda gashi duk iyayen mu an musu kakannin mu an musu shamas da shekara dubu nawa barka ba matsala da ba abin da ya faru ba wata matsala ta faru hmm. me yanzu za a zo a ce ka ai hmm. to wanda suke da hikima ko suke son su hada tsakanin abin da likitoci suka faɗa eh. da abin da addini yanzu suka ce ai ba kaciya aka hana ba hmm. tsaftar abin yin kaciyan ne ake tsoron kada a sawa mace ciwo to haka ne sai a tsaftace shi <laughs> gaskiya ne eh mun yarda waɗanda suke kaciyar nan zaka ga wata reza ta ɗaya ce da take yin kaciya ta waccan ta waccan mm. wata askar ta ɗaya ce ta waccan ta waccan mm. da kuma yi wa wancan wannan ba sai a harka kaciya ba hatta a harkar makilin da brush wajen amfani da brush mm. zaka ga ana cewa kowa ya zama yana da brush ɗinsa shi kadai wannan ma yana cin tarbiyya muka zo na tsafta bayanin da zamu akan kowane yaro ya zama yana da brush ɗinsa kuma iyaye su tsaya su ga ya goge bakinsa kullum da safe da yamma da sauransu hmm. to kaga wannan babu ne na tarbiyyar tsafta to kaga wannan ma haka zaka ji ana cewa ko mata ne da 'yan mata da mata aure masu amfani da wani abu da zai fitar da jini hmm. ko abin yanke farce ne ko abin aski ne kowa ya zama ya amfani da iya nasa hmm. kuma za ka je saudiya inda za a yi maka aski kaga kowa askasa daya. da askar da aka maka kawai sai dai a a kwandon shara ta gama mm. aiki mm. ko reza da aka sa mutum in na reza ne za a balla reza a sa a yi maka aski da ita a cire a jefar ba za a kare wani da ita ba mm, to kaga wannan ne to kaga sai dai a ce a yi gyara akan yadda ake kaciyan a tara masu yin kaciyan a ba su ilimi yadda za su yi kaciyan nan a ilmance a likitance ba tare da waɗanda aka ba kaciyar sun cutu ba da sauransu hmm. amma har yanzu da ake ta magana lalle a daina mace kaciya hmm. wannan abin sai ya zama mutane sun kasu kashi uku hmm. wasu sun karɓi wannan bayanai na kwamitin lafiya na musulmin duniya akan ci a daina mace kaciya sun daina ba sa yi wa mata kaciya da sauransu eh. wasu kuma sun yi kokarin taufiki tsakanin sa da shari'a su ce eh to za a yin amma kuma a tsaftace abin da za a yi da shi su malikin su faɗa wasu ce to tunda kuna yin kaciyar nan kuma ya zai muku al'ada hmm. kuma matan ku haka kuke son ku gansu da kaciyar hmm. to shikenan a tsaftace abin da za a yi ya zama an sai sabuwar reza an yi da ita hmm. kuma sannan kamar da shari'a ta ce kada a yanki abin da za a yankan da yawa ko a yanke tsawonsa gabaki daya wasu kuma suna nan akan al'adarsu ta can cewa za su ci gaba da yi da wukakensu da rezozinsu wata ma za ka ga reza ita ce ai wannan reza da kake gani <laughs> mata dani nawa ka ci to kaga wannan sun ci gaba da yin su a kazantar da kazantar mm. da al'ada sun haɗa ta wannan kuma sun ɗauki da yin da tsafta waɗannan kuma sun daina gaba ɗaya yanzu haka alamar islami da alamar mm. garbi da duk duniya gaba ɗaya ma eh. duk inda ka shiga zaka ga ukun na aka kasu wanda duk suka ga wancan musamman da suka yi karatun zamani wanda ake cewa yan boko eh. da sauran zaga wasu na nan akan ka a yi da tunda mm. majalisar ɗinkin duniya ta ce bayi da amfani kuma mm. ana cutar da matan su ma matan za ka ga ana ta shirya musu saminoni ana waya musu da kai mm. a kan su daina yin kaciyar nan mm. amma wasu har yanzu nan da ake magana ba su daina ba ko ba za su daina ba sai dai kotu za a kafa a ce wanda aka kama ta yi kaciya za a eh. ɗaure ko za a ɗauren sai an yi ba dai laifin majalisar ɗinkin duniya ba eh. to sai an yi Allah ma ba ya ce a yi an kiyaye ba kuma gashi na ana ta rayuwa to wannan ba zai hana abin nan ba saboda haka kara a ce a ɗauke na tsakiya maimakon a ce a ci gaba da yi a yadda al'ada ta kawo babu tsafta sannan ana yankewa gaba ɗaya wannan a daina shi ma ban bayan sa ba a daina shi amma a daina gaba ɗaya mm. tare da cewa na farko a shari'ance a addinance a lafiyance ma mm. ba mu ga masu yi suna cutuwa ba duk iyayenmu da aka yi musu da kakanninmu da waye da waye ba wace ta zo ta yi kukan cewa tana da wata larura mm. sakamakon an mata wannan to kuma yanzu tuna ana ɗaukan cuta ta hanyar jini to a tsaftace abin yin amma wanda yake son ya yi ba za a ce in ya yi bisa bin ka'idodi na lafiya da tsaftar abin yin kuma bai yanke gaba ɗaya ba za a ce ya saba wa Allah ba sannan kuma wanda ya ce ba zai ba mm. kwata-kwata ko ba za a ce shi ba ya saba shari'a ba don ba a ce wajibi ba wanda kuma ya ce zai yi bisa waccan ka'ida sai ya yi don haka kenan a cikin kaso ukun nan wanda za mu mai da hankali akan a daina shine na farko wanda ake yankewa gaba daya saboda annabi ya hana sannan wanda ake yi babu tsafta saboda majalisar ɗinkin duniya da kwamitin lafiya na ɗinkin duniya ya hana to kaga anan hani ya zo biyu eh. annabi ya hana a yanke gaba ɗaya eh. duniya ta hana a yi babu tsafta musulunci ma yana a yanke yawa yana yanke eh. gaba daya to kaga wannan shine bangaren abin da ya shafi kaciyar mala bayan mun yi magana cewa idan koda mutum ya girma misali ka yi bayani cewa a lokacin a hisba ko su maguza suka musulunta wanda aka kai su asibiti aka je aka musu kaciya ma da ya to misali mata ne suka musulunta ya zamanto kuma ba a musu kaciyar ba shin za a musu za mu ji an san bayan wata lokacin shi za mu ji wata lokacin masu kallon mu kada ku yi nisa da akwai talabijin ku za mu ji wata lokacin mu dawo ku kasance lafiya